Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makere ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 28 ga watan Satumban shekarar 2023. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga aishe da kanan labarai. To baba fadar White House ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan Amurka 'yan asalin Afirka. Karkashin wani kudurin haɗin kai na shugaba Joe Biden don inganta haɗin kan Amurka da Afirka. Majalisar Dattawan Amurka tana ƙoƙarin ɗaukan wani mataki da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sannan a daren jiya laraba an 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican bakwai sun fafata a dandamalin muhawara su yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaban donald wato shugaban amurka donald trump kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa masana sun ce cin hanci da rashawa na ƙara ta'azzara yin ƙaura a najeriya to ko menene mafita lalle ne gwamnatin najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa a kan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki a cikin shirin kuma za ku ji cewa shugaban hukumar shirya albashi na najeriya ya musunta kara wa shugaban ƙasa da manyan 'yan siyasa albashi albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alƙalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da a yi ƙari tun 2008 sa'annan muna dauke da shirin domin iyali kamar kowace ranar safiya alhamis wanda alheri grace abdu za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya a jiya laraba hukumomin azerbaijan sun kama jagoran kungiyar 'yan awaren nagorno karabakh bayan da ya yi yunkurin tsallakawa kasar armenia biyu bayan harin da sojojin kasar na azerbaijan suka kaddamar a yankin jami'an tsaron kan iyakan kasar ne suka ba da sanarwar kama ruben vardanyan matakin da ya bayyana manufar kasar na ci gaba da iko da yankin nagorno karabakh bayan da sojojin kasar suka karbe ikon yankin daga ikon ainihin kabilar armenia an kai vardanyan babban birnin azerbaijan baku sannan an hananta shi ga hukumomin da suka dace inda za su tabbatar da makomar shi a cewar hukumar kula da kan iyakokin kasar vardanyan ya yi arzikinsa ne a rasha inda ya kasance mamallakin wani babban banki ya koma nagorno karabakh a shekarar 2022 sannan ya yi shugabancin yankin har zuwa lokacin da ya ajiye shugabancin da farkon shekarar nan. Majalisar Dattawan Amurka tana kokarin daukan wani matakin da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisa da zimmar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati. Sai dai kuma a kakakin majalisar Kevin McCarthy ya, ya da hannun agogo baya. Kakakin kuma ɗan jam'iyyar Republican ya bayyana manufarsa cikin sirri a jiya Laraba. Ya buƙaci 'yan gani kashenin Republican wato republican a majalisar su amince da matakin wucin gadin na majalisa da zai ba da daman gwamnati ta ci gaba da aiki matakin da a baya ya ce ba za su taɓa ɗauka ba ana sa ran jefa kuri'ar wato ana sa ran jefa ƙuri'a don gwada sakamakon matakin a ranar juma'a wuni ɗaya kafin cikar wa'adin ranar da za a rufe ofishoshin gwamnati. dokar majalisar ta rage yawan kuɗin da gwamnatin tarayya za ta iya kashewa da kaso takwas cikin ɗari sannan ta daɗa tsaurara matakan tsaro akan iyakoki to sai dai kuma wato 'yan democrats da 'yan republicans 'yan gani kashenin mccarthy sun ki amincewa da dokar kudurin dokar zai samar da kuɗaɗe da gwamnati za ta kashe sannan ta kara dala biliyan shida akan tallafin ukraine da wasu biliyan shida kuma na tallafin bala'o'i to sai dai makati ya ki amincewa da shi a wani bangaren kuma a daren jiya laraba ne 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican bakwai suka fafata a dandamalin muhawara kowannensu yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubanci tsayawar tsohon shugaba donald trump wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a a takarar shugaban kasa mai zuwa na shekara 2024 duk da jerin tuhume-tuhumen da yake fuskanta kan aikata laifuka hudu wannan karin kuma kamar yadda ya a baya trump ya kauracewa muhawarar da jam'iyyarsa ta shirya yayin da takwarorinsa na republican suka fafata a dandamalin muhawarar da aka yi a wurin taron ɗakin karatu na ronald reagan da ke california Trump zai shirya wata muhawarar a jihar Michigan da ke da mahimmanci a siyasar Amurka, inda ma'aikatan kamfanonin motoci suke yajin aiki don yi wa manyan kamfanoni masu ƙirar motoci uku bore. Trump ya fahimci cewa ƙauracewar muhawarar da jam'iyyar tasa ta shirya don fafatawa da sauran 'yan takarar jam'iyyar ba zai yi illa ga farin jinin shi a wurin al'umma ba wanda real clear politics take tattara ƙuri'un jin ra'ayoyin al'umma da ya nuna yana kan gaba na amincewar al'umma ya kasance ɗan takara 'yan jam'iyyar republicans da kaso 56 sannan kuma yana gaba da wanda ya fi kusa da shi wato gwamnan florida ron desantis a farin jinin jama'a da kaso 42 To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da neman mafita mai ɗorewa ga matsalar yin kaura ta barauniyar hanya da 'yan ƙasar suke yi. Masu ruwa da tsaki sun ce cin hanci da rashawa na kuma da kuma rashin ɗaukar ƙwararren matakan da suka dace su ne musabbabin ƙaruwar da ake gani a baya-bayan nan. Daga Abuja wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Rahotanni sun yi nuni da cewa babu wata ƙasa a nahiyar Afirka banda jamhuriyar demokradiyyar Congo da Somalia da ke fuskantar kalubale daban-daban masu tsanani ta fuskar yin ƙaura kamar Najeriya. A cikin shekaru goma da suka gabata gudun hijira na gajeren lokaci sakamakon rikice-rikice a cikin Najeriya ya rikide zuwa samun 'yan gudun hijira mafi girma na tsawon lokaci lamarin da ya dasa alamar tambaya a zukatan mutane na cewa menene musabbabi inda Malam Bulama Bukarti babban mai nazari a cibiyar Tony Blair take birnin London ya ce. To akwai dalilai da dama da suka sabbaba ci gaba da ta'azzarar wannan matsala na ƙaura ta barauniyar hanya daga Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka zuwa waɗansu ƙasashen musamman na Turai da na Larabawa. Daga cikin dalilan nan akwai rashin aikin yi da ma sauran damammakin rayuwa irin su damar ƙaro karatu. Sannan akwai rashin tsaro da yake ƙara ƙazanta a waɗansu ɓangarorin na Najeriya. Sannan kuma akwai illolin sauyin yanayi irin su munanan ambaliya da fari wanda ke raba mutane daga gonakinsu da kuma gidajensu ya hana su zama inda suka saba zama kuma wani abu da ya sa wannan matsala ke kara kamari shine munanan karerayin da ake wa mutane cewa idan suka ƙaura zuwa waɗannan ƙasashe da ake tallata musu to tamkar sun shiga aljannar duniya ne mazaunin ƙasar ingila kuma mai taimakawa 'yan gudun hijira su sami takardar zama ahmad muhammad ya bayyana fahimtarsa da matsalar yan ƙaura ba bisa ka'ida ba ni dai a fahimta na na yi shekara wajen goma sha uku ina kasar turai kuma cikin ayyukan da nake yi shine aiki da 'yan gudun hijira ina taimaka musu su samu takardun zaman su har su ma su zama abin da allah ya za su zama a rayuwa yanzu komai yana ƙara wuya a nan ƙasashen turai za ki ga mutum ya bar ƙasansa ya zo ƙasar turai ya yi wajen shekara biyu uku bai da takardun zama bai da komai shi bai yi gaba ba shi bai yi baya ba kullum cikin ko boyewa yake wannan makin ya danganta akan ma shekarunsa nawa idan kai yaro ne sun fi taimaka ma idan kuma kai ba yaro ba ne kin ga kai komai za ka yi da kanka zuwa kasar barauniyar hanya gaskiya ba abu ne wanda ni zan ba wa mutum shawara a yanzu mutum da idan kika duba labaran da ake ta yi yanzu ma ko su ma kansu suna neman yadda za su yi da 'yan refugees da asylum seeker. A wani bangare kuwa babban jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya barista DS Babbo ya ce. Wato ficewa ƙasa zuwa neman karuwa ko wani abu ba wani abin haram bane Matsalar da ya zama in za fita ita kana da takardu da ya cancanta kar ka je ka wulakanta kada rayuwa kai salwanta in baka da abin a can a magana na rashawa da wayansu abubuwa ba sa barin gwamnatin ta fiskinci abin da ya kamata su yi su taimaki nan samaren su samu abin yi a yadda za a yi su zauna nan kasan a bangaren neman mafita kuwa malam bulama bukarti ya ce to hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala shine a magance matsalolin nan da na lissafo a baya da ma waɗansu wanda suke ta'azzara wannan matsala sannan lalle ne gwamnatin najeriya ta haɗa kai da gwamnatocin ƙasashen da ake tallatawa matasan nan wajen ci gaba da wayar da kan matasa a kan illar wannan tafiye-tafiye da kuma hatsarin da ke kunshi a ciki. Lima murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuma da gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya white house ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan amurka 'yan asalin afirka da zimman inganta tattaunawa tsakanin jami'an amurka da 'yan afirka mazauna kasashen ketare wani kudurin haɗin kai na shugaba joe biden don inganta haɗin kan amurka da afirka wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar baki daga afirka da ya kai shekaru ashirin wanda zai yi tasiri mai mahimmanci akan al'amuran ƙasar al'ummar nan gaba an zaɓi 'yan kwamiti mai mambobi sha biyu daga gajerin wasiku wasiƙu sama da ɗari da suka birge a cewar john Johnny Carson wani tsohon jakada a Afirka wanda ya kasance wakili na musamman ga Biden wanda yake da alhakin shirya taron Amurka da Afirka na 2022. Majalisar ta kunshi shugabanni 'yan kasuwa da kuma fitattun masu fasaha da wani ɗan wasar kwando wacce take ganawa a duk bayan wata uku za ta baiwa jama'a dama ta saurari tattaunawar ta. Iran tana ikirarin ta yi nasarar harba wani tauraron dan adam mai ɗaukan hoto a sararin samaniya. kafar watsa labaran iran na ƙasa iran irna ta ayyana cewa ministan sadarwar ƙasar ya shaida cewa tauraron dan adam din yana da ratar kilomita 450 wato mil 280 da duniya jami'an ƙasashen yamma ba su da wata masaniya game da harbawa ko kuma kewaya ta tauraron a saurarin samaniya a 'yan shekarun bayan nan iran ta yi yunkurin harba jerin taurari ba tare da cimma nasara ba amurka ta yi zargin cewa harba tauraron dan adam da iran ta yi ya saba yarjejeniyar kwamitin majalisar tsaron majalisar ɗinkin duniya kana ta bukaci iran ta kiyaye ɗaukan matakin da zai yake da alaƙa da makamai masu linzami wanda za su iya harba makaman nukiliya ta gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta ƙasa da rarraba su shiya-shiya wato RMAFC. Muhammad Bello Shehu ya musanta rahoton da wasu kafafen yada labarai suka buga cewa hukumar ta amince da karin albashin shugaban kasa da mataimakinsa da na manyan 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati a wata tattaunawa ta musamman da shugaban hukumar wakilin murya amurka madina dauda ta tambaye shi shin ko da gaske ne kowane minista zai kammala aiki da naira biliyan takwas sai ya ce kowane minista albashinsa bai fi miliyan ɗaya ba bai ma kai ba a wata a wata so idan kika tara su takwas. a wata kin ga bai kai miliyan hamsin ba ko ba haka ba ki yi times miliyan hamsin sau sha biyu nawa kenan ko masu lissafi miliyan nawa kenan miliyan ɗari shida ko a shekara hudu a'a miliyan ɗari shida a shekara miliyan ɗari shida a shekara a shekara eh, idan kuma kika haɗa shi miliyan ɗari shida nan sau hudu ya baki ɗari biliyan biyu da miliyan ɗari hudu biliyan biyu da miliyan 400 a shekara hudu kenan kuma karki ce wai a'a da wani allowance da komi da komi shi kanshi albashin idan kika duba shi duka-duka bai fi dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari uku da 'yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan ɗaya allowance allowance ne na gida na pa na mai gadi na koko da waye duk shi ne aka hada aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a ba shi kuku za a ba shi direba za a ba shi motoci ko ba haka ba za a ba shi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sai dai duka komi a tattara a ba minista a yi mishi kuɗi kuɗin gidan shi da waye da sauransa kuma furniture allowance ana ba mutum sau ɗaya a shekara hudu sannan idan za ka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka-duka bai fi miliyan shida ba za a sallame ka hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu wanda a ce gwamnati ta bashi ta ce ta gode baya kai miliyan goma sha biyu shugaban kasar najeriya abin da na faɗa a wancan karo shine na ce na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara biyar akan zo akan ba su kaman miliyan biyar ko ma biliyan daya a ce an sallame su akwai su su ncc su central bank of nigeria wa'annan deputy governors nan wanda aka sallame su na san kudade za su samu ballantana kuma mutanen nnpc da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alkalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da a yi ƙari tun 2008 ba a sake ba. da a ƙara ma 'yan siyasa ko ministoci ko wane ne da. kwarai da gaske je to me yasa haka kawai dai yanayi ne na ƙasa kuma ba a duba abun ba da kuma yadda dai kowa yana tunanin kamar mutanen labour congress da sauran wanda suke kula da hakkin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce ah, yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka ba ne yanzu alkali na supreme court albashin shi babban kotun nigeria. miliyan kotun koli miliyan ɗaya da dubu da yan kai bai kai miliyan ɗaya da dubu ba albashin shugaban kasa a wata bai fi miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da 'yan kai ba duka duka bai kai miliyan ɗaya da rabi ba a wata haka take haka doka take kuma wannan ɗin har da allowance haka mataimakin shugaban kasa haka gwamna haka 'yan majalisar jihohi haka 'yan majalisar tarayya to amma ina fahimtar da 'yan najeriya cewa albashi da aka yadda ana suna samu 'yan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne running cost na 'yan majalisa wannan mu ba daga wurinmu ba ne ba ruwanmu da shi mu san shi ba a doka to ba dalla a gaida wato alhaji muhammad bello kenan shugaban hukumar tattara haraji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Yeah. Masu saurari assalamu alaikum mu da asuba mu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanikayi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Lebu Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa. Maganar gaskiya ita ce yawa in suka shiga siyasa suna mancewa da 'yan uwansu mata. amma da matan da ke siyasa 'yan majalisa kwamishinoni kamar ajos da adamawa na san cewa mata su ne deputy governors kai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasa inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za ake na palliative ina tabbatar maki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu yanzu mu kira muke ga mata ciwon mace na ya mace ce su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su su dibi yan uwansu mata a society don in kika lura a society 80% da mata suna cikin wahala inda a ce yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani su sa baki su nuna cewa i eh, wannan tallafi na palliative da za a bada da matan gwamnoni ma in fact ana office din first lady first lady a kowace state kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zaɓe mata na da alkawali ko zuwa kika yi rumfar zaɓe kika duba za ki ga mata kusan 80% mata ne a kan layi matan gwamnonin nan na kiran su suna mitin da su suna abubuwa da dama da su amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe da da za su taimaka yadda suka rika kiran matan nan suna mitin mitin da su suna ba suka basu kuri'unsu wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su ba da wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko ina tabbatar maki da palliative din nan zai je ko ina cikin armashi amma ba a tuna da hala da suka yi ba lokacin zaɓe ba a kula da su ba yadda ya kamata gaskiya ba a yi mata adalci ba to hajiya safiya yaya kike eh. gani a zahirance za a iya daukan wannan matakin har matan nan su ba mata kaɗai ba amfana a matsayin iyali baki ɗaya. To, ni kisan na ce su wa'anda aka zaɓa kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan eh, majalisai da matan da wajen dattawa matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward ward sun bi local government local government sun bi duk inda ya kamata su bi su yi ma mazajen sun yi ma mazajen su campaign so kamar yadda suka san lungu-lungu nan da world ward din na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi lokacin da suna son talaka ya zaɓe su hakanan idan za a bi world ward da lungu-lungu nan da local government a bi su mata a nemi shugabannin mata domin duk ko ina a wajajen nan akwai shugabannin mata so in za a nemi shugabannin mata a ce to kuga naku ku raba ma mata 'yan uwanku ina ganin abin zai yi armashi kuma abin zai je har fiye da yadda kake tsammani domin an ba su na san za su yi kokari ko dai ba su raba shi 100% ba amma za su yi iyakan bakin kokarin su su raba To zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan eh, kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya abuja zuwa yanzu me kuke ji me kuka gani a hajiya aya To maganar gaskiya mu dai ina nan garin Abuja. Ni ko gishiri ban gani an raba mota ba. Ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja. Kuma bayan wannan hira da muka yi da ku, na bi na bi social media na kira waya na kan tambaya kamar garin Jigawa. Abin da suka rika sai dai a tara mata gehe guda a kawo dan ba a ma kakkasawa ne da aka kasa a leda. ana bada da dai a saka masu su ta kokowa ana wawa duk wanda Allah ya taimaka ya samu ya ɗiba ya gudu ya tafi aka mai da mata kamar dabbobi kamar ba mutane ba yunwa ta ishi mutane a ƙasa talauci ya ishi mutane wasu matan ba su da za su ba 'ya'yansu in ma an kawo masu 'yan buhunan palliative ɗin maimakon a ba kamar da kai magana shugabannin mata a ward ward a ce gashi ki raba ma mata sai dai a kawo a jibi sauki a sauke kasa mata kuma su bi suna ta kokowa suna wadda Allah ya sa ta samu ta samu ta tafi wadda bata samu ba shi kenan garin Kano da kira har sau biyu ba wadda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan faliyeti. Garin Katsina na kira an ce mani matar gwamna aka ba mu tana tana shirin raba amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wasu wani faliyeti ba. Magana gaskiya. to palliative din ajewa za su yi sai wani kamfen din za a raba shi ko wani shiri suke na musamman kan raba palliative din mu dai muna nan muna bibiya mun sa ido muna kallo To a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a hajiya aya ta dalilin sana'a kika samu wannan suna hajiya aya To Hajiya Safiya a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage raɗaɗin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janya wannan tallafin man fetur a zahirance. Akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali? magana shine ɗin a samu mata su yi sana'a tana da kyau domin idan mace ba ta da sana'a yi to gaskiya komi ni take da shi ragagge ne amma kin ga in kobo kobo na shigo ma mace ko da nawa ne ko min kankanta shi ya yi babu ko ma kina aiki kina karban albashi in ba ki da wata sana'a yi gaskiya eh, samun ki karami ne saboda albashin nan ba isa ka zai ba ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare. To ai hajiya galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni ba ne. So sana'a dai ko kaka take a rinka dan kukullawa. Domin ni na san akwai waɗansu da suka yi kukulla hanjin ligidi da kukulla 'yan sana'a 'yan kaɗan kaɗan kuma tana biyan bukata. So ko da kuka ce kuɗewa daudawa ba abin kunya ba ne mace ta sayar da su gaskiyar magana in kuma kina inda za ki iya ɗaukar ruwa ko ki ake su bakin wuri wani ya zo ya ce eh, a bashi fiyo wata amma fa sai in mun ɗauke ta da muhimmanci so kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko ƙarama ce ko min ƙanƙantar ta as long as ɗan kwabo kwabo na shigo maka to ya babu wato hajiya aya lokacin da ita hajiya safiya take wannan bayani mm. na kai hankali na karkara inda na fito wannan sana'an akwai da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fi layi. naira ɗari biyar sai ta gagari wata ko hamsin ma wata ba maganin ta balle ta tunanin sana'a gaskiya sana'a kan tana da muhimmanci ga mata tun da ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani don a matsayina zan nike sana'an nan ina da akalla ma'aikata guda goma ƙarƙashina ina da masu tuka mashin mutum biyu ina da mata mutum uku da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su kuma bayan nan haka ina da mutum hudu da ke zuwa su ɗauki kaya su da su ɗauki riba su su mai domin uwai to kin ga ina entrepreneur to da 'yan siyasa mu da matan gwamnoninmu da su kansu gwamnonin da shi kan shi ma shugaban ƙasa, sai a fiddo empowerment na mata in ka ɗaukaka mace ka ɗaukaka society To sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta hajiya aya inda ta bayyana yadda mata masu ƙaramin ƙarfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu sai kuma Dadi Balewa da daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne dadi. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. takaicen a jiya laraba hukumomin azerbaijan sun kama jagoran kungiyar 'yan awarin nagorno karabakh bayan da ya yi yunkurin tsallakawa kasar armenia biyo bayan harin da sojojin kasar na azerbaijan suka kaddamar a yankin majalisar dattawan amurka tana kokarin daukan wani matakin da zai buƙaci sahalewar duk 'yan jam'iyyun ƙasar biyu a majalisar da zumar kare aukuwar dakatar da ayyukan gwamnati sai dai kuma kakakin majalisar kevin mccarthy ya mai da hannun agogo baya a wani bangaren kuma a daren jiya laraba ne 'yan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican bakwai suka fafata a dandamalin muhawara su yana kokarin burge 'yan jam'iyyar wanda zai kalubalanci tsayawar tsohon shugaba donald trump wanda ya baiwa sauran 'yan takarar rata mai yawa a ra'ayin neman goyon bayan jama'a. fadar white house ta ce ta kafa wani kwamitin shawara da ya kunshi fitattun 'yan amurka 'yan asalin afirka da zimmar inganta tattaunawa tsakanin jami'an amurka da 'yan afirka mazauna kasashen ketare wani kudirin haɗin kai ne da wato wani kudirin haɗin kai na shugaba joe biden don inganta haɗin kan amurka da afirka wannan yunkurin yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu karuwar shigowar baki daga bakin haure daga afirka inda ya kai shekaru ashirin wanda zai yi tasiri mai mahimmanci a kan al'amuran kasar mai al'umma na gaba ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo a karfe 8 agogon Najeriya, niger kamar da Chadi. Da zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan safiyar wato mr jonah cummins baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam